ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa akwai wanda zaka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni baya jin daɗin komai a duniya ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki kullum durowa kuɗi na baka ba wannan duke dukiya ta ce idan kuma kaga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin za mu fita mu ba 2018 to make the year lively. Mia Enterprises sponsors back with a suspense pack thriller. Wasiya 2018. Dan Allah ya dore na. ko da ɗaya daga cikin kuɗanan yana rayu to kar a raba gado na. ai Allah kaɗai shine son waye gawan fari saboda a cikin mu akwai bara gurbi kuma dole sai an cire shi amma yaya mu kuma wacce bara gurbi ta fito daga ɓangaren ta he has two wives two sons each son from each wife Wasiya 2018. He's excessively stubborn, bullheaded, cantankerous, hard-nosed, uncompromising, and bulky. Kinga, ba zan iya rayuwar talauci ba. Wannan shine sakin na hannu kamun na guje. Wasiya 2018. Babu wacce Alhaji ya aura tana matsayin bazawara. Kin tabbata har ga Allah. Ke ko ina kike Wannan magana da kika faɗa haka take? Ba tambaya nake miki ba. Wannan shine iya gaskiyar maganar da za ku iya faɗa ko da an je kotu. to alhaji abbas ƙaryan me zan yi kuma ana makalanta fa a matsayin wacce ba da tarbiyya kai ma baka da tarbiyya ki haƙuri wasiya 2018 introducing fresh face nur hassan is broad-minded complacent compliant giving willing yielding cooperative compassionate submissive and obedient wasiya 2018 ai ba abun mamaki bane iyayenmu ma baka raga musu ba dan Allah dan annabi duke ni in gane cewa karfin ka ya isa kai ma ka kawo karfi kawai cikin biyu ya zabi ɗaya ko ne aure ni ko kuma ya siya min mota ni na gaji da irin wannan rayuwa executive producer ansari abdul kadir co-producer ishaq miya wasiya 2018 ina jin nauyin ka fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata ka amfani kuru-kuru a idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da ya sa yake kuka ba wannan kukan da kin gani yi ni kaina ba san shi nake ba yadda na iya ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani ina ganin kamar rikicin tsufa ne duk mahaƙura da abin da Allah ya ɗoro mana producer Muhammad Mia Torian screenplay Awal M Sarki and directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak Wasiya 2018